ita dai kungiyar izalar ta fa nuna bacin ranta da kalaman yarfiya da ke akwai a tsakanin jam'iyyar pdp da ke mulki da kuma babban jam'iyyar adawa ta apc batun da yanzu ya jawo cece kuce a siyasar kasar a wani sako da mai magana da yawon pdp metu ya raba manema labarai jam'iyyar ta fa zargi apc da shirin kawo mummunan tashin tashina a zaben shekara ta biyu da goma sha biyar. har ma da kawo siyasar bin addinin musulunci irin na jam'iyyar 'yan uwa musulmi ta kasar masar da muhammad mursi ke jagoranta yayin da ita ma jam'iyyar apc ta mai da matani da cewa pdp ne ke neman raba kan 'yan kasar ta hanyar nuna bambanci da wariya to sai dai kuma a wasu da manema labarai shugaban kungiyar izalar a najeriya shek abdullahi balalau ya fa gargadi 'yan siyasa da majam'iyyunsu da su daina amfani da yarfiyar addini batun da ya ce ba zai haifar wa najeriya da mai ido ba abin da nake kira gare su don allah siyasar najeriya ga baki daya ba a gina ta bisa tsari na wani addini ba don haka kada wani ya ɗauki maganan addini ya yi amfani da shi don sukan wani ko don neman biyan bukatarsa masu addini su suka fi cancanta a bar su sai bayani ko magana akan addini kuma su 'yan siyasa su tsaya ga fagen siyasa su yi wa juna wato tuhuma ko zargi ko mukabala a siyasance ina ganin idan aka kula da wannan to zai taimaka wa zaman lafiya domin idan aka ci gaba da sanya rigingimu da maganganu na addini to tsoronmu shine in hakan ya ci gaba lokacin zaɓuɓɓuka za a iya samun matsaloli masu yawa kuma idan aka ci gaba da haka jami'an tsaro da sauran waɗanda suke kulawa da harkokin ƙasa in aka jefa musu rigima na addini ya shiga tsakaninsu duk zai iya haifar mana da matsala a ƙasa don haka don allah duk abin da zai sa a kauce wa wannan to a kauce mishi haka shi ma wani masanin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da keyola dr amuga kyaftin na mala ya fa gargadi 'yan siyasar najeriya da su yi katun ta natsu da abubuwan da ke faruwa a kasar afirka ta tsakiya dangane da rikicin siyasar addini abin da za mu yi gargadi shine ai hatara ai hattara domin abin da ya shafi abin addini idan an fara shi gaskiya ba zai tsaya nan ba muna jin abin da yake faruwa a nan central african republic kuma har ya kai ga shugabansu ya soka wannan abin addini ne so jami'un kasan nan gaskiya su bar maganin kafa tubalinsu akan addini su yi hakuri su yi hakuri. Shekarar nan ta 2014 na fa zama shekarar kakar siyasa ganin ma yadda kowane bangare ke kara daura damara musamman ma a tsakanin jam'iyyar da ke mulki da kuma 'yan adawa da ke neman danawa.